Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Malam barka da warhaka. Malam da fatan kuna lahiya kuna cikin ƙoshin lahiya. Ya ruwa, ruwa ya yi gyara malam. Nan da alhamdulillah mun gode ma Allah. Allah Ubangiji ya sa mu cinye jarabawa. Malam ruwa ya yi aiki. Allah ya sa mu gyara mu. gaskiya an yi ruwan da ba a taɓa yin shi cikin tarihin zaman maraɗi ba kuma allah ya saka mu wannan shugabanni da alheri malam wallahi da prefe da mayor da sarki wannan ruwan kaf bisa kansu ya ƙare duk inda aka samu ɓanna suna tsaye sai da aka ɗauke gawawwaki wanda suka shi ciwo sai da aka ɗauke su da ambulance a kai su likitoci wannan ruwan kaf bisa shugabannin nan jihar maraɗi ya ƙare Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da mafificin alheri Allah ya sa su gama lafiya kuma Allah ya ba su ikon yin jagoranci na gari suna yi ana gani a ƙas Allah ya taimaka musu Allah ya taya su wallahi malam maradi tana cikin ibtila'i Allah ubangiji ya sharabe mu da abin da za mu iya ɗoka amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam mutuwa ai ba a ma iya lissafa a ce mutum nawa ya rasu saboda yanzu duk wanda ya ce ga adadin mutanen da suka rasu ya dai hwaɗi ne ba mai iya ƙididdiga sai dai daga baya wasu a ce an ma rasa su wasu a ce shigihu sun danne su yanzu ma wani wuri da na kai can wurin viloli ne ma sun shige cikin ƙasa gidajen sun ma shige cikin ƙasa wasu kuma sun haɗi na iske can an buɗe ton ana ta shiga daga sama amma sun shige cikin ƙasa sai saman kawai ake gani in mutum ya ce ma ɗoka za a yi koye bidiyo nan da ya cikin maraɗuwar shi sai ta cika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 'yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ina muku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi yau samdi ce yau musibt samdi talatin da ɗaya ga wata na takwas ut miladiya demil ventikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ƴan uwa musulmi masu albarka musamman ma al'ummar garin maradi a da kewaye muna isa gaisuwar ta'aziyya na ƴan uwa musulmi waɗanda Allah ya musu cikawa a cikin wannan ambaliya ta ruwa da aka yi jiya a garin maraɗi kamar yadda kuka ji wannan baiwar Allah ta yi muna vokal daga garin maraɗi kuma na yi mara tambaya e, adadin mutanen adadin mutanen ta ce ba a iya tantancewa ba dai kamar yadda kuka ji a cikin ainihin wato wannan vokal nata to a yi haƙuri uwa musulmi haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara Allah ya gafarta masu zunubansu Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu kuma insha Allah su yi shahada domin duk wanda irin wannan ya same sa ko ambaliyar ruwa ko gida ya ruguzo masa ya mutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisai ingantattu to yana tabbatar da cewa ya shiga daga cikin shahidai ko kwanan bayan mun karanto hadisi E, irin wannan da aka samu ambaliya ta matsalar ruwa a nan garin tawa shine mutunan da ruwa suka eh, nuce da shi yan mutu ko kuma mutunan da gida ya ruguzo masa yan mutu to kaga gashi ababi ne ga ruwa kuma ga ruguzo gida sai mutum ya rasa ransa to insha Allah matsayinsa musulmi shine yayi shahada ma'ana zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba to wannan shine Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama kuma Allah ya ji kansu kuma Allah ya ba 'yan uwansu haƙuri inna lillahi ma walahu wa lahu ma a'ta wa shi shay'in inda hubi ajalin musamman. wannan gaisuwar ta'aziyya ne ma'ana na Allah na da ya amsa Allah da ya bada nashi ne kenan aihuwar da aka yi ta Allah ce amsa da Allah ya nashi ne mina na yana da lokaci mutum ba zai taɓa wurce lokacinsa ba lalle babu daɗi amma a yi haƙuri kuma an samu kyaukyawar yabo ga shugabanni tun daga sarkin garin maraɗi da kuma gwamna da kuma prepe da kuma mayor duka gashi dai an ce tare da su aka yi ta wa'annan abubuwa to Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda ita ma ta yi wannan addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tabbatar da su akan daidai muku da muka sauraya Allah ya cika muna da imani Allah ya karɓi rayukanmu muna musulmi muna isar da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin maraɗi gaba ɗaya da kewaye Allah ya ji kansu Allah ya yi musu rahama Allah ya yafe musu Allah ya ba da haƙuri a cikin zukatan danginsu Allah ya sa a ci gaba da yi musu addu'o'i wato na alkhairi kun gani nan ma kun ga kan wani ba Allah kun gani nan wanga duk inda ga wanga dan horon to kan bawan Allah ne ga a can kuna gani sai dai gobe mu ga ya ne za a yi eh wasu eh, kun ga nan ma wani ga yanan kwance gashi nan eh, ga kan wani nan ya taho kun gani ba duk wasu gagawa nan kuna gani kun gani ga nan kwace ga ta nan gawa ce hmm. yana hmm, ga wani nan ba Allah kai nan hmm. kun gani nan kun gani diba ga wani bawan allah nan kun gani ga shirin wannan bakin duka kabari ne kun gani ga su nan ma wata gawa ce ga ta nan kwanci kuna gani kun gani wata eh, kun ga ranjan su nan duk inda kuka ga ga gawa ce wata wannan ma ta tsaka gawa ce wannan ma gawa ne

Allah ba ku nasara kuna da gani ashe nan gawan matacci ce to nan an muka ce za mu yi gaba ba mu san inda za mu takawa ba tun da wurin tafshi gare kun gani ko ma za mu daga nan kun ga yanda eh, kabarruka ga su can can ga hili ga su can kuna gani wancan warin da kuke gani ga hori can kuna gani duk kabarruka ne wanda suka buɗe ga su nan kuna kallon itace duk ga hili to wannan za mu aika a gani ba ya takuwa can gaba mu bi mu wuce dole daga nan za mu koma mu abin nan hmm, ko gani shi nan mm Hmm? Hmm? ba ta ba duk lokacin lokacin suke wucewa ba hmm. ba ta kamuwa to lokacin ruwan na hauka ruwa suke duk ruwa sun ta da su sun da su hmm. eh. sai sun kai sai dai an ruwa sun tsani a tattaro a gani tun ga kan wani na, kun gani kun gani nan magawa ga ta nan sai da horon a nan ba guda nan ba guda nan bayan ne bayan katangan ne eh nan bayan katangan ne eh bayan katanga ne na hmm. wanga ne wanga gidan duka ma ya rushe wanga gidan mutane ne shi nan duka ya rushe ba komi cikin shi kun gani shi nan an dai Allah ya sa bai taba kowa ba aiko eh. ko ko eh ne iko Allah na zo ban samu wannan da kuka ce ban kaje